الرحمن الرحيم والآجبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato yau 21 ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi da ɗaya wanda ya yi daidai da goma ga watan septemba shekara ta da ashirin, muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi hadisi na 167 babu man kala kuzha wa ana bin fulan bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu man kala kuzha wa ana fulan babu wanda yace kuzha karbe ta wa ana bin fulan ni dan wane ne wato mana ya soki mutum da makami ya ce karbe ta da ya soke shi ni dan wane ne irin kirari din nan shin ya halatta a matsayinka na musulmi in kana yaƙi ka ringa yin kirari an gane wannan kirari din ya halarta ba alfahari ba shi ba Allah ta'ala ya ce wala kusa anfusakum ba eh kada ku tsarkake kawukanku to mutumin da ya ce kuzha sai kuma gashi ya yi kirari to wannan za a ɗauke shi ya yi ƙabilanci za a ɗauke shi ya yi alfahari ko kuma ya al'amarin yake na'am wa qala salma salma bin al-aqwa radiyallahu anhu yace khudha wa ana wal aqwa karbe ta ni ne salman ni ne salma bin al-aqwa حدثنا عبيد الله اسماعيل عن ابي اسحاق قال تعالى رجل للبراء رضي الله عنه kaga duk irin wayannan sunaye salma salamatu da sauransu za ga duk suna ne gaba ɗaya na sunan mata ne a sunan maza ne salamatu da salamatu a wajen larabawa sunan mata ne A sunan maza ne afuwan amma mu kuma muna sawa mata ne mu an gane wannan to shi ne haddasa na ubai an isra'il ko an abi ishaq wala sa'ala rajulun barra radiyallahu anhu wani mutum ya tambayi bara bin azib radiyallahu anhu faƙala ya aba umara ya ce ya kai baban umara a wallaitum yawma hunain shin kun juya baya ranar yakin hunain alal barra sai bara ya ce wa ana asma lokacin da bara ke wannan magana alhali ina sauraron yana cewa amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yau mai yawma Ya ce: amma manzo sallallahu alaihi wasallam bai juya ba a wannan rana mafi yawan sahabbai sun juya a ranar yakin Uhud amma manzon Allah yana nan ya tabbata a waje daya babu gudu babu ja da baya an gano wannan ko kana Abu Sufyan bin Harith akhidan bi inani Bangladesh shi kuma lokacin Abu Sufyan bin Harith ya musulunta an gano wannan ko Abu Sufyan ya musulunta baban mahaifin Muawiya bin Abi Sufyan ya an gane lokacin ana yakin manzo Allah ya tabbata sai shi abu su ya rike ainihin wato ragaman ainihin alfadarin manzo sallallahu alaihi wasallam kenan shi ma bai gudu ba an gane wannan ko wannan ya nuna abu na radiyallahu anhu ya musulunta kuma ya kyautata musuluncinsa ga shi ma yana ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kariya sabanin abin da shi'a suke cewa wayannan bayan Allah wai sun musulunta ne saboda sun ga uwar bari kuma sannan musuluncinsu ba na gaskiya ba ne ko abin da ya kama da wannan to wannan magana ba gaskiya bane Abu Sufyan lokacin da ya musulunta ya musulunta tsakaninsa da Allah kuma har manzon Allah ya bar duniya Abu Sufyan yana ba da gudunmawa ga ainihin musulunci da musulmi a fagen fama duk yakokin da aka yi har zuwa ga lokacin da ya rasu Abu Sufyan ya yi iya ƙoƙarinsa wajen ganin ya ba musulunci kariya ina fatan gane wannan na'am falamma ghashiyul mushrikun a lokacin da mushrikai suka lullube manzo sallallahu alaihi wasallam nazala an gane suka dumfare shi sai manzo Allah ya sauka da kan alfadarin ja'ala yaqul sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kama cewa ana nabiyyu la kadhib ni ne annabi ba ƙarya bane ana guna abdul muttalib ni ne dan abdul muttalib to yanzu a nan wajen za a sa wannan daga cikin alfahari ni annabi ne ba ƙarya bane ni ne dan abdulmuttalib irin yadda wani a fagen fama zai ce ni ne wani dan wani ni ne wanda baya gudu baya ja da baya da in gudu gara in fadi in na fadi na fi yaro suna ina fatan gane wannan to irin wannan kirari wanda ake yi a fagen fama ana yaki yana ƙara ba mutum shaja'a yana ƙara ƙarfafa mutum ne da haka musulunci ya hana alfahari an gane amma a fagen fama ya halitta. an gane wannan ni ne wanda in na dumfari arni sai lahira to wannan zai sa duk wani arni firgita da kai tun da in ka dumfari sai lahira ni ne wanda in na yi tsara ba na kuskurewa ina ba san gane to duk irin wayannan kirari ne amma an yi taksisinsu daga cikin umum a nan wajen ya halatta in yi za ka samu lada saboda yi don ka ba arna tsoro ne a nan wajen an gane ni annabi ne ba ƙarya nake yi ba ni ne dan abdul muttalib na'am qala fa ma ru'iya min min an-nas yawma idhin ashadd min wato ba a taba gani daga mutane ba a wannan rana wanda ya fi annabi tsananin jarumta manzo Allah ya nuna jarumta lokacin yakin Uhud sosai a cikin jaruman da ake gani na musulmi ba a taba gani irin jarumta na manzo sallallahu alaihi wasallam kowa ya gudu ya bar shi amma shi ya tsaya kyan ana ta gwabzawa da ainihin su kafirai sallallahu alaihi wa sallam na'am babun na nazala al'adu ala hukumi rajulin babun idan makiya suka sauka akan hukuncin wani mutum misali makiyanmu ne mun kama su mun samu nasara akan su sai makiyan suka ce dan Allah a zo a yi sulhu mu muka ce mu din nan tunda mun kama ku kun dade kuna cutar da mu to lalle za mu kai ku lahira suka ce dan Allah a zo a kira wani mutum daga cikin musulmi an gane aka ce za a yi sulhu suka ce to a cikin musulmi sun yadda da wani idan an kira wani duk abin da wani ya faɗa kan mu mun yadda kun gane sai suka ayyana wani daga cikin musulmi suka ce duk hukuncin da ya yanke mana mun yadda shin yaya matsayin wannan idan ya zama to sun sauka a kan hukuncin wani mutum daga cikin musulmi na haddasana Sulaiman bin Har haddasana Shu'ba an Sa'd bin Ibrahim an Abi Umama wa bunu Sahal bin Hunayf shi Abu Umama anan wajen shine dan Sahal bin Hunayf an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu an karbo daga Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yace lamma nazalat banu Quraiza ala hukumi sa'ali lokacin da yahudawan bani quraiza suka sauka akan hukuncin sa'adu bin mu'az lokacin yahudawa na bani quraiza sun saba alƙawari sun haɗa kai da ainihin kafiran makka domin a yi wa musulmi kwab daya a lokacin nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanya aka kewaye ainihin Bani quraiza da suka ga uwar bari suka fito suka nemi sulhu manzan Allah ya ce ba zai yi sulhu da su ba suka ce dan Allah suna so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana musu wani mutum an gane wannan ayi sai manzan Allah ya ce su zabo wanda suke so a cikin musulmi to shine sai suka zabi wannan Sa'ad bin Mu'az cewa su sun yadda duk abin Sa'ad ya yanke game da su su sun yadda dalili shi sa dinnan suna mu'amala da shi suna mu'amala da shi kuma suna daga cikin kaman kaman hulafa ne kaman kawaye ne akwai dan kawance tsakanin su da shi sai suna ganin cewa idan suka zabe shi zai musu sassauci to shine sai suka ayyana shi cewa shi dinnan ya zama to duk abin da ya hukunta kansu shikenan ku fahimci wannan ai to shine na'am ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa kana qariban min sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aiko a kira shi ya kasance yana kusa da shi fa ja'a ala himarin sai sa'ad bin mu'az ya zo akan jaki ma dana a lokacin da ya zo kusa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce umu ila sayyidiku ku miƙe zuwa ga shugabanku a lokacin shi Sa'ad bin mu'az bai da lafiya a lokacin da aka sa a kirawo shi an zo da shi ne akan jaki kuma yana kwance yana jinya aka zo da shi akan jaki haka to da annabi ya hango cewa bai da lafiya sai annabi ya ce wa ainihin su mutanen madina ku tashi zuwa ga shugabanku wato ma'ana ku tashi ku je ku tarbe shi an gani wasu mutane suna kafa hujja da wannan hadisin akan halaccin miƙewa a gaida mutum idan wani babban mutum ya zo sai a miƙe gaba ɗaya a gaida shi daga baya sai a zauna shin wannan hadisi ya zama to hujja akan haka wannan hadisi bai da alaƙa da wannan wannan alqiyam ila shakfin an gane ko a wato miƙewa zuwa ga mutum shine kaman ga wani bako ya zo bakon da ka daɗe baka haɗu da shi ba ya yi tafiya da ya dawo sai ka miƙe ka hango shi daga nesa sai ka miƙe ka je ka tarbo shi wannan ya halatta mara lafiya an kawo shi a mota an gane ko baya iya tafiya sai ku miƙe ku je ku ɗauko shi wannan shine alƙiyamu ila shaksin amma kuma alƙiyamu li shaksin bai halatta ba tsayuwa domin wani mutum don a gaida shi don a girma shi inda aka samu wani mutum ya zamanto shi burinsa yana so da zaran an gan shi a miƙe domin a gaida shi domin a girma shi to manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zauni mazaunin shi a wutan jahannama man arada ko man ahabba an yata masala lahu rijalu qiyaman Bawwa maqadahu minan nar duk mutumin da yake so mazaje su ringa miƙewa gare shi domin girmamawa in sun ganshi ya zauni mazaunin shi a wutan jahannama an gano wannan baya halatta irin yadda malamai suke aikatawa a boko da islamiyya ko in suna shigowa suna so ɗalibai su miƙe gaba ɗaya good morning sir to idan har ya zama to ɗaliban ba su yi haka ba sai a yi musu dukan tsiya a ce ba su da ladabi misali to irin wannan kaga mutum yana so kenan a girma shi to irin wannan ba shi daga cikin tarbiyya na musulunci bai halatta ba misali akwai hadisi wanda imamu turmuzi ya ruwaito wanda ɗaya daga cikin sahabbai ke ba mu labari cewa ina ganin anas bin malik radiyallahu an yana cewa ma kana shakhsun ahabba ilaihim min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa babu wani mutum wanda ya fi soyuwa ga sahabbai kamar manzo sallallahu alaihi wasallam fakanu izara auhu lam yaqumu lahu sun kasance in sun gan shi ba sa miƙewa don su gaida shi gane ko saboda menene aka ce saboda sun san cewa manzan Allah baya son wannan saboda sun san manzan Allah yana kyaman wannan kamar yadda hadisin ya yi nuni a gare shi kaga da wannan kenan duk mutumin da yake sha'awan in za a gaida shi sai an miƙe to lalle wannan mutumin ya yi kuskure an gane saka wannan hadisin ba daidai yake da wancan hadisin ba wannan ƙumu ila sayyidikum ne ba ƙumu li sayyidikum ba an fahimci wannan ko na'am na'am saboda haka sai manzo Allah ya ce ku miƙe ku je ku tarbo shugabanku anan yana halatta mu kira ainihin babban mu shugaba domin akwai inda aka kira manzo sallallahu alaihi wasallam shugaba an gane aka ce ya nabiyuna ko ya nabiyana wa ya sayyidana ya annabinmu kuma ya shugabanmu sai annabi ya ce a sayyid huwallah shugaba shine Allah sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya inkari a kira shi sayyiduna to ma'anan wajen sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya ce qumu ila sayyidikum shine sa'ad bin mu'az ku miƙe zuwa ga shugabanku shi ya hana kira shugaba amma kuma gashi ya kira wani shugaba hmm? sannan a wani hadisi manzan Allah ya ce ana sayyidu walad bani adam yawmal qiyama wala fakar ni ne shugaban ƴaƴan adam gobe kiyama ba alfahari ba to yaya to manzan Allah ya ce a sayyid huwallah yana daga cikin sunan Allah akwai a sayyid kana iya kiran mutum da sunan abdul sayyid ka haifi yaro abdul sayyid bawan Allah kenan bawan Allah wanda yake shugaba to a nan wajen menene abinda manzan Allah yake nufi da a sayyid huwallah yana nufin a sayyid allazi lahu siyada al-mutlaqa huwallah shugaba wanda yake da shugabanci mai shugabanci sakakke shine Allah kowane mutum shugabancin shi na da iyaka yana da kaidi wannan sa'ad bin mu'az shugaba ne na wasu kabilu daga cikin kabilun madina an gane wannan ko shi ba shugaba bane shugabanci mai misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaba ne na ainihin mutane da aljannu wajen annabta shi ba shugaba ba ne irin shugabanci na Allah ba wata wata'ala shugabancin manzan Allah yana da iyaka amma shugabancin Allah ba ba shi da iyaka abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake nufi babu wanda yake da shugabanci gamamme sai wa sai Allah asayir huwa Allah shugaba wanda yake da shugabanci gamamme shine Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ya kalli alhassan bin ali karamin yaro lokacin nan an gane ya ce mai Ibni haza sai yi don ɗana wannan shugaba ne Ina nufin shugaba irin shugabancin Allah la shugabanci ne mai iyaka ina fatan gane wannan kenan ya halatta ba laifi ba ne don an kirawa wani shugaban yan tudun wada shugaban kaduna kun gane wannan to irin wannan kawo misali a ce alƙalin alƙalai in an ce alƙalin alƙalai kawai sai aka yi shiru kuskure ne amma alƙalin alƙalai na arewacin najeriya alƙalin alƙalai na najeriya to sauran garuruwa ba kaga akwai iyaka to shugabanci in yana da iyaka ba matsala amma a saki abin to siffar allah ne wannan an gane wannan na'am faja'a fajalasa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya zauna zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faqala la yana halitta a zauna kusa da malami ga malam ya zauna sai wani ya zo ya zauna kusa da shi ya halitta? rashin kunya ne ya danganta da zama ya danganta ko to na'am inna haula'i nazalu ala hukmi to sai annabi ya ce lalle wa'annan sun sauka kan hukuncinka sun yadda banu ƙuraiza sun yadda duk abin da ka hukunta game da su daidai ne kawai ƙwara fa inni hukumu an tukutalar muƙatila to da dai sun ce ni in yanke musu hukunci to ni na yanke hukunci a kashe duk abin kashewansu mutanen su gaba ɗaya a kashe su wa an tusbal zuriya kuma kuma a ainihin rubautar da zuri'a zuriyansu gaba ɗaya a mai da su bayi matansu da ƙananan yaransu ta a mai da su bayi na fatan gane wannan to kaga su sun ɗauka cewa zai musu sauƙi saboda kasancewan shi halif ɗinsu ne amma kuma sai yanke hukunci mai adalci an gane sai manzan Allah ya ji daɗin wannan hukunci sai annabi ya ce mai Eh, qala laqad hakamta fihim da hukm al Ya ce haƙiƙa kai hukunci a cikinsu da hukuncin mamallaki shine Allah wannan shine hukuncin Allah akan su akai su lahira baki daya na'am babu qatl al asir wa qatl al babun kashe ainihin prisonin yaki kashe prisoner da kuma kisa a daure a daura mutum ai ta harbin shi har sai ya mutu حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن كربو babban sahabi Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على رأسه المغفر lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga shekarar fatahu makka ya shiga makka wa ala ra'asihi al alhali akan shi akwai hulan kwano annabi ya sa irin hulan kwanan nan na ƙarfe ma na za'ahu eh to menene hikiman da ya sanya idan mutum na yaƙi me hikiman sanya wannan hulan kwano din ana sanya wannan hulan kwano saboda kariya ga tsara an gane ko kamar yadda yake hulan kwano na mashin me yi amfani shi ma kariya daga faduwa idan mutum ya yi haɗari, zai dan samu sauki in ya faɗo da ka na ba gane amma kuma yan najeriya aka ce a sa hula sai kowa ya ihu na ba gane kaga in an ɗauko matsalar hula cewa ana so kowa ya sa hulan kwano kuma hulan kwano na fangan sa kai za ka fa'idanci da shi saboda idan haɗarin ya zo in ka fado ta ka wato haɗarin ka yana da wuyan sha'ani in har ka ji ciwo har abin ya taɓa ƙwaƙwalwa shi kenan wato wannan mutum da wuya ya rayu ko mutum ya rayu zai zamanto ba shi da cikakken hankali misali amma an kai amfani da hulan kwano zaka ka ɗan samu saukin abin ya zo an fanci wannan to saboda haka manzon Allah ya shiga makka alhali a kan shi akwai hulan kwano a'a shin ya halatta ga ainihin musulmi ya ringa yin rigakafi duk wani abin da na san zai ɗan kare ni daga wani abu in ba shirka ba ne in aikata shi in an sare ni akwai abin da zan sa domin ya ɗan kare ni kama a ce riga kama irin bulletproof din nan sa ya halatta ya halatta mutum ya amfani da bulletproof ko ka shiga mota na bulletproof taya mai bulletproof wanda ko an harba ba za a zai tasiri ba misali ya halatta amma ya halatta wato in je wajen irin malaman nan bokaye su tsafe ni domin idan an harbe ni ya zama bindiga bai shiga haka wannan kai tsaye bai halarta ba wannan shirka ne saka akwai bambanci tsakanin mutumin da ya sanya bulletproof da mutumin da ya sha magani irin maganin sara din nan ko maganin ko badu ko maganin kaza maganin kaza irin aje wajen boka wanda ya je wajen boka don ya samu irin wannan ya zama kafiri an gane idan mutum ya je fagen fama sai ya mutu alhali ya yi imani da irin wayannan tsafe-tsafe don ya samu kariya to ya yi mutuwa na banza ya zama to ba shahidi ba wa iyaz billah falon ma na za'ahu a rajulun a lokacin da manzan Allah ya cire wannan hulan kwano sai ga wani mutum ya zo bakala sai ce in na guna khadal muta'alliqun bi astaril ka'aba ya rasulullah wato lallai, ibn khadal gashi nan ya liƙe a can sutura na ka'aba faƙala uqtulu sai annabi ce kashe shi shi wannan ibn kadal ya shiga musulunci daga baya yazo yayi ridda da yayi ridda yazo yana ta cutar da ainihin manzon Allah yana ta cutar da musulunci yana kashe kuɗi ƙananan yara suna yin waƙe na zambo ga manzan Allah da musulunci to kuma abin da ya aikata ya yi tasiri sosai kuma abin ya cutar da manzon Allah sosai kasan babu wanda ya fi cutarwa gare ka kamar wanda ya shigo cikinka daga baya ya zo ya fita ya zo ya ce kuma ya san sirrinka ya zo ya shirya ƙarya da gaskiya a kanka duk abin da ya faɗa mutane ya za su ina ba san gane wannan za ce to ai ya shigo musuluncin ya san sirrin musulmi gashi ma yana tona asirinsu saboda haka ibn haɗar nan hakika ya cutar da manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya yanke hukunci ya ce ya ba da dama duk inda aka kama shi kawai kashe shi shi wannan bawan Allah to wannan bawan Allah yana ta ɓoye koye yana ta ɓoye koye to ana cikin wannan hali sai gashi an yi fatahu makka makka gaba ɗaya dungurungum ya ya dawo hannun manzo sallallahu alaihi wasallam mutanen da ibn khadam ke takama da su su abu sufyan da su wani da su wani da su wani duk gaba ɗaya su ma sun miƙa wuya ga dokokin musulunci to da ya ga babu sarki sai Allah abin da ya aikata shi ne saman ka'aba din nan wannan bakin abin sai ya hau ya rike shi mai hikimar rikewa da ya yi ina ganin ya tsira ya yi wannan saboda ya samu kariya saboda an ce menene fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina duk mutumin da ya shiga makka ya shiga cikin ka'aba ya zama amin ya zama amintacce idan ka fi dan uwanka a guje ya maka laifi ko ya kashe maka dan uwa ka bi shi sai ruga da gudu ya shiga cikin ka'aba ko ya shiga cikin harami to ya tsira ina fatan gane wannan Allah ya kira shi haraman aminan mm. eh harami ne wanda yake wato wurin samun aminci kenan to gashi an ce wa man dakhalahu kana amina kuma shi ibnu kadal gashi ya shiga bayan ma shigan ma ya kama ainihin sutura na Ka'aba kaga ya kamata ya samu cikakken aminci amma kuma sai manzo Allah ya ce a kashe shi me yasa me ya ai duk cutar wanda aka ma an hana mutum yayi kisa an hana mutum ya yi kisa a wata mai alfarma an hana ko mutum ya yi kisa a ainihin wato abin nan harami an gane to kuma wannan abin ya faru ne a daidai wannan lokaci wata mai alfarma da shi kuma a harami kaga abubuwa guda biyu to menene dalilin da ya sa manzo Allah duk da Allah ya faɗi wannan cewa wa man dakhalahu kana amina amma sai gashi wannan mutumin ya shiga amma bai samu aminci ba an ce dalili shine daidai wannan lokaci Allah ya ba manzan Allah dama ya yi yaƙi a wannan lokacin annabi ya ce wa inna ma uhillat li sa'a min nahar hmm. ni ma an halatta mun yaƙi ne a wannan wannan lokaci na yini da zan wuce lokacin da shikenan ku fahimce ni ko na'am to daidai wannan lokacin an ba manzan Allah dama ya yi yaƙi saka tun mutumin da ya shiga Ka'aba annabi na iya kashe shi a wannan lokaci ba matsala bane insha Allah an fahimci wannan ko eh na'am babu hal yasta'siru ar-rajul wa man lam yasta'sir babu shin a mutum na iya mika kanshi zuwa ga bauta ya mika kanshi ya zama prisoner yaki ha da ko mutumin da ya ki yadda ya mika kanshi ya zama prisoner yaki kamar a ce yanzu a kunje za ku je ku kai hari garuruwan kafirai to sai kafiran suka gano ku sai suka turo sojoji masu yawan gaske suka kewaye ku suka kama ku to shin ya halatta ka yi saronda ka miƙa wuya ka zamanto wato prisoner su ko bai halatta ka yi saronda ba shi ne muke so mu ji wannan bayani wa raka, a raka'ataini inda alqat da kuma mutumin da ya yi raka a biyu lokacin kisa da za a kashe shi kafirai su kashe shi ce ku tsaya in sallah raka'a biyu tukuna suka ba shi dama yayin sallah raka'a biyu suka kashe shi ya halatta abin da yayi ko bid'a ne حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن عسيد بن الجارية الثقفي نعم وهو حليف لبني زهرة شي wannan bawan Allah wato Amr bin Abi shi din nan wato kawa ne ga bani zuhura wato mana suna da kawance da bani zuhura in za ka yaƙi bani zuhura zai shiga su da ƙawayensa ne na'am wa kana min ashabi abi huraira to ya kasance yana daga cikin wato mutanen abu huraira ɗalibai ne na abu huraira ko kuma ɗan ƙabilan abu huraira anna abu huraira ta radiyallahu anhu kala lallai abu huraira radiyallahu anhu ya ce ba asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asharata rahatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika da wasu jama'a goma mutane goma sariyatar eh wato su zamanto karamar yaki a gani in ce sariya dan karamin yaki ne yaki da za a tura mutane biyar mutane goma mutane ishirin dan kai hari wani kauye annabi ya tura da wa'annan sariya din wato su zamanto yan legen asiri ainan an A ana ana kiran ɗan legen asiri ainan ido a gani? alhali kuma kaga an kira ido ana nufin dukkan jiki gaba ɗaya. malaman balaga suna kiran wannan itlaqul juz'i wa iradatul kulli ainan suna nufin jasus ɗan legen asiri wa an fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka Allah ya ce ku ciyar fi sabilillah kada ku jefa hannayenku zuwa ga halaka dama mutum hannu kawai ke jefawa zuwa ga halaka ko kuma an ambaci hannu ne ana nufin dukkan jikin mutum gaba daya kamar an ce ne wa an fi kofi sabilillah wa la tulqu bi anfusikum ila tahluka ko zalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bizallamin lil abid na'am wa amara alaihim asim ibn al-thabit al-ansari sai manzan Allah ya shugabantar a gare su ya shugabantar da Asim bin Sabit al jadda Asim bin Umar bin Khattab kakan Asim bin Umar dan Khattab dole ne kowane al'amari sai an samu shugaba an gano wannan ko in za a je yaƙi dole ne a naɗa wani mutum wanda shi zai ringa ba da umarni na'am fantalaku sai suka tafi hatta idan kanu bil hada'a har sai da suka kasance a wani waje ana kiran shi hada'a wa huwa baina usfan wa makka wannan wajen yana nan tsakanin usfan da makka zukira li zukiru li hayyin min uzail zukiru li hayyin min uzail to sai aka ambace su ga wata kabila na uzail wato su uzail din kafirai ne hmm. sai aka gaya masu wannan kabila ga musulmi nan sun zo za su yi muku leken asiri yau qala lahum banu lahyan ana kiran wa'annan kabila banu lahayan aka gaya ma banu lahayan cewa ga musulmi sun zo leken asiri fa nafaru lahum qariban min mi'atay rajulin sai suka koro musu suka turo musu kusan mutane 200 kusan sojoji 200 akan mutane goma kulluhum ramin kuma dukkan su gaba ɗaya maharba ne ƙwararru a wajen harbi aka turo su domin su zo su yaƙi wa'annan mutanen faƙatassu a tsarau to su wane ne suka faɗi wannan sirrin hmm? kaga anan ba faɗi wanda suka faɗi sirrin ba zai iya yiwuwa daga cikin kafiran ne wasu suka gano su kuma zai iya yiwuwa munafukai ne mutanen abdullahi bin ubay bin salul tunda kila a gaban su ne manzo Allah ya tura kuma kila manzo Allah bai san cewa su munafukan bane to su din nan suna zaune sun zirti sauri da ya gaya mu wa'ancan cewa fa gashi muhammadu ya turo muku wasu mutane don su yi muku leken asiri ga irin siffofinsu kaza na'am fakutassu asarahum sai suka bibiyi gurabinsu hatta wajadu ma'akalahu tamran suna ta bibiyan wato ka san yadda ake yi a da tafiya ne ba kan titi bane haka ƙasa ne to inda kuke tafiya sawunku za su dinga bi har su kamo ku shi ya sanya mayaka ke sanya wani dogon riga haka har ƙasa yana jan ƙasa suna tafiya yana share sawu suna tafiya yana share sawu an gane to in ko hakan bai yiwu ba to duk inda kuka ɓoye sai sun kama ku an gane wannan ko sai suka bibiyi gurabunsu har suka sami ma'akalahun abincinsu tamuran dabino sai suka gano suna cikin bin sawun sai suka ga an ci abinci kuma mai aka ci a wajen dabino aka ci tazawwaduhu min al-madina to dabinan nan sun yi guziri daga madina qalu hadha tamru yasrib hmm. suka ce to wannan dabinan madina ne kaga da ana kiran madina da suna me yasrib me ma'ana yasrib fariki wurin banza asalin yasrib kalma ce ta zargi wato kamar yadda ake cewa ai ya ai yanzu wani wani ya koma fariki in gaji an kira ka bariki to mutum banza ne kai an gano wannan tsohon bariki to saboda haka lokacin yasrib a lokacin nan wato gari ne wanda ya tattaro larabawa da yahudawa da nasara da ƙabilu daban-daban da kuma addinai daban-daban saboda wajen gari ne na kasuwanci su mutanen madina 'yan kasuwa ne ba manoma ba ne kamar yanzu garin kaduna bariki ne mutanen kaduna galiban ma'aikata gwamnati ne saboda ka zo na zo ne yan kaɗan da yan garin mafi yawan mutanen garin ka zo na zo shine bariki an gano wannan ko za ka ga al'adu kala-kala masu kyau da mara kyau da manzan Allah ya zo madina sallallahu alaihi wasallam sai ya canza wa madina suna daga ainihin yasrib ya mai da shi daga ainihin yasrib sai mai da shi ɗaiba wato da kalmar tsarki gari mai tsarki kenan ɗai ba daga maimakon yasrib kuma ya kira shi da suna almadina an fahimci wannan na eh faktasu a tsararun sai suka bibiyi gurabunsu su mutanen suna ta bibiyan gurabun mara ahun asim wa ashabu a lokacin da asim ya gansu da shi da mutanensa laja'u ila fatfadin sai suka laɓe zuwa ga wani fako suka samu wadan waje fako suka ɓoye. wa a ahata bihim ƙau sai mutanen suka kewaye su da lahum suka ce musu inzilu ku sauko wa tuna bi aidikum ku ba mu hannayenku mu baya ku ba mu hannayenku ku yi da walakumul ahd wal kuna da alƙawari duk dai alƙawari ku zo in kun yi da kuna da alƙawarin ba za mu ba za mu ci mutuncin ku ba ba za mu kashe ku ba wala naqtul minkum ahadan ba za mu kashe ɗaya daga cikin ku ba faqala asim bin sabit sai asim bin sabit wanda shi ne komanda din din wannan sariya din zai ce amma ana fa wallahi la anzilu al-yawm yace amma ni wallahi ba zan sauka ba yau fi zimmati kafiri cikin alƙawarin kafiri ni wallahi tallahi ba zan miƙa wuya ga arne ba in yi tsaron da ba zan sauka ga alkawarin kafiri ba kaga nan wajen bai mika wuya bai yadda ya mika kan shezan zan yaƙi ba na'am Allahumma akhbir anna nabiyyaka ya Allah ka ba ka labari cewa mun haɗu da ubangijinmu faramau to da annabi ya Allah ka ba ka labari kawai nan take kafiran suka harbe shi da ainihin kibiyoyi suka kashe lahira faqatalu asiman bi sab'a sai suka kashe ainihin asim cikin mutane bakwai fa nazala ilaihim salasatu rahadin bil ahad wal mithaq kaga su goma kenan go an kashe mm. bakwai to sai aka samu mutane uku suka sauka zuwa gare su da alƙawarin nan bil ahad wal mithaq suka ce to mun yi faranda da bil ahad wal mithaq da alƙawarin Allah cewa kun yi abin nan na'am minhum qubayb al ansari daga cikin su akwai qubayb al ansari shi ma yayi faranda na da ibnu tasila shi ma yayi saranda wa rajulun aka da wani mutum daban wanda na manta sunan shi falam mastamkanu milhum a lokacin da suka samu dama a gare su atalaku autara qasi sai suka kwanci ainihin arkiyar nan na ainihin abin nan bakansu arkiya wannan igiyan wanda ake jaɗin nan hmm. sai suka kwanci shi ba ausa ko sai suka daure su da wannan igiya din da tsarkiya din na'am fa qala ar-rajul thalith sai wani mutum sai mutumin nan na uku din nan wanda ban san sunan shi ba sai ya ce hadha awwalul ghadab eh wannan shine farkon yaudara wallahi kun yaudare mu wannan shine farkon yaudara A kun ce ba za ku yi mana kaza ba amma gashi kun yi yanzu hmm. wallahi la ashabukum to wallahi tunda na gano kuma yaudara ne wallahi ba zan bi ku ba wallahi ba zan bi ku ba yi rantsi inna ni fi haula iswa ni ma ina da abun koyi ga wayancan su waye wayancan su bakwai ni ma na biyo na biyo su ni ma na yadda wallahi yi shahada yuridul qatla yana nufin wayannan kasassun fajarraru sai suka yi ta jan shi suka yi ta jan shi wannan bawan Allah wa alaju suna ta gumurzu da shi su ja shi ya ja su ya haka akan cewa lalle sai ya bi su fa'aba sai kiyata fa qatalu sai suka kashe shi wantalaku bi khubayb wa ibn dasna sai suka tafi da kubai da ibn dasna hatta ba'u bi makka har suka siyar da su a maka. ba da waqa'at badarin. bayan a na badar suka siyar da su a maka. وابتاع a بن الحارث بن عامر بن نفيل وابتاع خبيبا بن الحارث بن عامر bin نفيل bin نوفل bin عبد عبد مناف sai ainihin banul haris kabilan banul haris sai suka wa suka siyi kubaib kuma sun siye shi ne saboda wani dalili za mu ci wa kana kubaib huwa qatala al-harith bin amir wato dama kubaib shi ya kashe babansu su al harith suka siye shi dama a lokacin yakin yakin badar kubaib ya kashe babansu suna jin haushin abun sai gashi nan ya zo musu arha sai suka siye shi kawai suka ce alhamdulillah ka zo hannu na'am na'am falabasa kubaybun indahum asiran sai sai kubayb ya zauna a wajen su yana a matsayin firzinan yaki fa akhbarani ubaydullah bin iyad anna binta bint al-harith akhbaratu sai ubaydullah bin iyad ya bani labari cewa lalle bintul harith ta bashi labari cewa annahum hina jama'u ista'ara minha musa cewa lallai lokacin da suka taru su kafiran sai shi kubayb da suka hadu ta ba da labarin da suka hadu sai shi kubayb sai ya ari ainihin wuka irin aska din nan yana so ya aske gashin mara an gane a kasan a ƙa'ida ya kamata a ce mutum gashin hammatansa gashin maransa ta irin wainan gashin kada mutum ya bar su fiye da kwana arba'in to sai ya nemi yana so ya aski dan Allah ya ce su dan bashi aro su kafiran ba fa'arat sai ita wannan mata bintul haris Sai daga cikin fa wanda an kashe babanta an gane sai ta nemi da sai ya nemi ta bashi aro sai ta bashi aron aska fa akasabnan li wa ana gafila a lokacin nan bayan ya gama aski ya ba yana cikin askin nan sai ga ɗanta ɗan wannan mata sai zo kusa da kubai ina bata ta gane wannan to da ya zo kusa da kubai sai ta firgita daga gashi nan ya zo ya zauna a cinyar kubai tana tunanin kubai zai yi amfani da wannan aska ya sari yaron ko ya kashe yaron saboda kare ya mutu shi kadai an gano wannan ko sai fa aka zabinan li wa ana gafilatun sai shi kubai ya kama ainihin wani danawa alhali ina rafkanan ya ban sani ba an gane hina a tawo lokacin da dana ya zo wajen shi eh? namu ya ce hina a tawo lokacin da dan ya zo dan ya zo kusa da shi yana wasa hatta a tawo kuma har ya zo wajen shi to lokacin da ya zo wajen shi yaron yana wasa sai kama yaron eh? fa wajattuhu ala take cewa me fa wajadtuhu mujlisahu ala kafi sai na samu ubay ya zaunar da yaron kan cinyansa wal musa bi alhali ga aska a hannunsa fa fazitu faz'atan arafa hawai fi waji sai na firgita irin firgitan da ubay ya gane wannan a fuska na cewa lalle na firgita in ji wannan bitul haris din fa qala take tashaina an aktulahu kina jin tsoron karan kashe miki yaro ko ma kuntu li af'al dake ni ban kasance zan aikata ni fa musulmi ne ba addinin musulunci addini ne na amana dan kun mun cin amana ni ko ba zan ci amanan ko misali na'am wallahi ma ra'aytu asiran qattu khayran min hubayb na'am ita wannan baiwa Allah take bada labari a lokacin bata musulunta ba fa hmm. take cewa wallahi ban taba ganin prisoner yaki ba ko kadan a rayuwata wanda yafi alkhairi kamar hubayb a gane kaga irin waɗannan abubuwa suna sanyawa kaga kafiri yana sha'awar musulunci an gane a ga musulmi masu kyawawan ɗabi'u wanda har shi kafirin mata ya yaba a gani to da a ce mu musulmi za mu ringa ɗabi'antuwa da irin waɗannan ɗabi'u kyawawa to da mun janyo kafirai da yawa zuwa ga addininmu kamar sai kaga ɗabi'un musuluncin nan kusan an rasa su a wajen musulmi a wajen kasuwanci za a ga musulmi su ne masu cin amana su ne masu cin riba su ne 'yan ciwaciwa duk wani ciwaciwan da ake yi da arna tare ake yi da su wanda ya kamata ce mu musulmi mun shahara a wajen mu'amala da rukon amana da cika alkawari da kuma kyawawan ɗabi'u na mu'amala wanda kowa zai sha'awar makan shi famu da shi yanzu an gane wannan ko na'am wallahi laqad wajadtuhu yawman ya'kulu min kidfi inabin tace wallahi haƙiƙa na same shi wata rana shi kubai yana ci daga cikin wani gutsire na inabi a hannunsa ga wani gutsiren inabi a hannunsa wa innahu lamusaqun fil al alhali a lokacin nan an daure shi da baki karfi lokacin ba yana daure an gane a ina zai je samu wannan inabin sai gashi yana cin inabi an gane ko a hannunsa alhali kuma yana daure wa ma bi makka min tamrin kuma a lokacin wa mabi makamin samari a makka lokacin babu wani dan itace wa kanat taqul kenan babu wani dan itace misali kamar a ce yanzu ba a samun mangoro kawai sai ga mutum kullum kuna zaune da shi kawai sai ga yana shan mangoro kuma ka san ma be yau kuna tare da shi tun safe kuna tare da shi bai je unguwa ba bala sai ka ce ila ya tafi can wata wata kasa ne ya samu mangoro irin kayan marmarin da ba a samu sai ga shi kuma gashi yana shan wannan kayan marmarin to shine abin da ya faru da Kubayb sai ta kama mata ce to lalle wannan bawan Allah yana da wani baiwa na musamman wa kanat taqul ta kasance tana cewa innahu la rizqun min min Allah razaqahu kubayban hmm. lalle wannan arzikin Allah ne Allah ya azurta kubayb da shi kenan ta yadda cewa kubayb wani mutum ne na musamman yana da karama falamma kharaju min al-harb anan wajen wato idan idan ka ji mutum ya ce waliyai suna da karama ya yi kuskure ya ce maka waliyyai suna da karama da ƙila wasu sun saba jin wannan kalma na karama ne a bakin wa a bakin sufayi an gane sufayi za su dinga waliyyai suna da karama kai sai ka ɗauka kalmar karama nan a ne a akwai maganar karama sai dai karama yana tabbata ne ga waliyyan Allah ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun waliyan Allah Allah yakan ba su karama babban karama da Allah yake ba mutum shine musulunci da imani babu bai wanda Allah zai ma mai ban mamaki shine kamar mutum a ce yana da imani a ce mutum yana kan aƙida ta sunna ba salafe ne shi to shine babban karama duk wani abin da zai biyo baya kuma kadan ne misali kamar kaga a ga mutum an biyo shi makiya sun biyo ka za kashe ka sai ka ruga a guje ga irin ruwa ɗin da ka shiga cikin rafi sai ka taka rafi kamar yin kai da zai ƙasa su kuma da zarar sun zo kawai sai su nufi kaga wannan menene karama ne wanda Allah ke ba mutum ila ce misalin sun kulle ka a cikin ɗaki sun kunna wuta a ciki kuma sun tsaya suna kallo kawai sai a neme ka a rasa sun ɗauka cewa ka ƙone shi kuma Allah ya ɗauke ka to duk irin wannan yana yiwuwa irin wayannan karama ne amma fa duk wayannan abubuwa ba su da girma kamar imani saboda irin wayannan abubuwa a ce mutum yana tafiya akan ruwa ko mutum ya tashi sama ko mutum a ana jin yunwa gaba ɗaya ga munan da yawa mun nema abinci ba mu samu ba kawai sai ya daga hannu ya addu'a kawai sai ga ga biredi nan ga ti nan kowa a bashi ya sha ya koshi duk wannan yana yiwuwa Allah na iya ba ɗaya daga cikin ku irin wannan abun an gane wannan ko Allah yakan yi haka ne don ya ceci bayansa amma duk wannan fa ƙarami ne sosai akan imani an gane shi yasa ahlu sunna ba sa firgita Don sun ga wani malami ya zo ya yi wani irin magic kawai sai gashi ya zo da wani abu mamaki sai su duba mai shi ila boka ne to in boka ne tasirin aljanu ne an gane wannan in malamin bid'a ne to kila mushriki ne yana bautan shaidanu. domin ba a gane a ainihin karama da ainihin karama da kuma tsaci sai an san aƙidan mutum in wannan basalase ne a halin sunna ne karama ne na Allah in ka ga dan bid'a ne afi ne ina fatan gane wannan shi ya ya zamanin tujal in ya an zai zai bayyana zai ce sama tayi ruwa kuma tayi ruwa in mutum ya mutu tujal zai zo ya yi wasu maganganu ya maganganu sai ya fitar da mutum kan mutum ya rayu to ahalus suna baya firgita za ka ga basalafan zamanin zai ce yanzu na ƙara tabbatarwa kai dujal ne ina fatan gane wannan yau wannan ba amma za ka ga duk mutumin da yake ruduwa da irin wannan karaman to ba wuya zai bace saboda fatattun mutane suka yi amfani da irin wayannan abubuwa na ainihin tsafe-tsafe da abubuwa masu ban mamaki don ka yi imani da su amma shi ba salafai ko kaɗan baya girgiza sai idan ya san aƙida ka kuma ka tsaya ƙyam kan tauhidi to anan zai gane abin da ka aikata fa karama ne na waliyai ina fasan gane wannan za ka ga sufaye suna yawan rutuwa da irin wannan Sai ce malamin da ya aikata kaza da kaza nan take sun yarda da shi ko da baya sallah baya sallah yana ma tafiya tsirara ko an san ma dan luwadi ne inda yana yin wannan sun kai ai luwadin ma da yake yi ma addini ne ce kai ai luwadin ma na ai wannan tsoro, Allah ma yasa yake luwadin na fa ina fatan gane wannan to shi yasa kaga irin mutanen da suke yawan imani da karama irin wannan ba sa duba aƙidar mutum wato cikin sauƙi idan dujal ya zo za su zama mabiyansa an gane wannan aiki kenan duke din ya zo zai fizgi wadawa-dawa yan bidi'a mutanen da za su sha a wannan zamani su ne ahalus sunna an gane wannan ko saboda haka wato a takeice dai karama na waliyai gaskiya ne shi yasa idan mun duba cikin aqidatul wasiliya na ibnu taymiya yayi wannan bayani cewa mu ahlus sunna muna imani da karaman waliyai amma fa a sani akwai waliyan Allah akwai waliyan shedanu hmm. hmm? sai ka bambanta su shi yasa ibn taymiya dan ma ya bambanta ma yayi littafi mai suna mai al-furqan hmm. bayna awliya'ir rahman wa awliya'ish shayatin dalibin ilimi ba zai wadashi da wannan littafi ba sai a karanta shi littafin ibn taymiya ya kawo bambanci tsakanin waliyan Allah da waliyan shaytanu tun wani abin da waliyin Allah zai iya yi na shaytan zai iya yi abin da kawai na shedan ba zai iya ba shine imani aqida bambancin ku da shi kenan in ka tashi sama shi ma zai iya yi in ka taka ruwa shi ma zai iya yi in kai haka abinci ya zo shi ma zai iya yi abin da ba zai iya ba shine akida ba shi da shi an gari na'am Falon ma kharaju min al-haram a lokacin da suka fita daga harami da ya fitulo idan su kashe shi a hilli ala lahum kubayb wato su wato su kafiran hmm. sun fitar da kubayb daga harami hmm. domin sun san ba a kashe mutum a harami wa man dakhalahu kana amina sai suka fitar da shi dan su kashe shi a cikin hilli a lokacin sai ku bai ce musu daruni arka arkatain ku kyale ni dan Allah in yi raka'a biyu fataraku faraka arkatain sun ka kyale shi suka kyale shi har yayi raka'a biyu sun maƙala sannan sai ce laula an tazunnu annama bi jaz'un da ba don kada ku zaton cewa abin da ke tare da ni raki ba ne da na tsawaita da na tsaya na yi raka'a biyun da kyau tsawaita to saboda kanku ce ai saboda ina tsoron mutuwa ne shi yasa na dan takaita shi sai ce Allahumma ahsihim adada? ya Allah ka kididdige ka lissafa su ga adadi ka lissafa su ɗaya bayan ɗaya ga adadi na'am a ce wa qatulhum bidada hmm. ka kashe su ɗaya bayan ɗaya ka kashe su a wawatse ya Allah ya musu wannan mummunan addu'a din ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شك كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي ولست أبالي take ni ban damu ba ina uqtalu musliman a lokacin da aka kashe ni ina musulmi ban damu ba ala ayi shakin akan wani tsagu kana masrahi lillah mafana mafadana ya kasance in dai saboda Allah ne hmm. duk tsagun da mafadana ya kasance in dai na faɗi saboda Allah ne wallahi bana damuwa Wazalika fi zatil ilah ai wannan faduwan ya tabbata ne saboda Allah cikin zatin Allah na faɗi ne saboda Allah wa in yasha yubarik ala in Allah ya so zai sanya albarka ala ausali shurul mumazzai akan yankin nan na ainihin gabobi wanda yake an an kake ta su yankin gabobi na idan suka yi gutsu da su Allah ya so sai ya musu albarka fakasalahu ibn haris a lokacin nan sai dan haris sai kashe shi ya dauki fansa ga abinda Kubai bai aikata ga mahaifinsa kana kubaihun huwa sannan raka'atayn kubai shine wanda ya sunnanta raka'a biyu ga kowane musulmi kutila sabran wanda aka kashe shi a daure irin kisan da aka yi ma wannan misali to anan wajen kenan ya halatta mutum ya sunnanta wani abu ko da manzo Allah bai bada umarni ba kawai ni sai zo in kirkiro wani abu kawai sai in sunnanta shi dan an ce shi shine ya sunnanta raka'a biyu kafin a kashe mutum da can ba a yin haka kenan akwai bid'a mai kyau kenan mutum ya kirkiro wani abu wanda ba manzan Allah ya faɗa ba kuma wannan abun sai ya zama sunna ya zama bid'atun hasana ya halitta eh daga cikin wannan akwai wata rana manzo sallallahu alaihi na masallaci yana sallah tare da sa sai manzan Allah yana limanci sai annabi ya ce sami Allahu liman hamida da ya dago daga ruku rabbana wa sai wani mutum ya ce hamdan kasiran tsayiban mubarakan fi an gane mutumin na ta faɗin wannan magana bayan an idan sai annabi ya ce ina wannan mutumin da ya faɗi wannan magana hakika na ga mala'iku guda nawa ne yace mala'iku faɗi mala'iku yawan su suna rije rige kowanne na so shi zai karɓi wannan abu ya kai wajen Allah kenan ya halatta kawai mutum ya kirkiro wani abu kawai na addini kawai ya turo shi in dai kawai lafazin na da kyau shi kenan na'am eh to me za mu ce kan wayannan kaga dai ga Kubayb manzo Allah baya nan ko ba a taba yin wannan ba a zamanin sa shine farkon wanda ya fara kafin ya mutu ya ce a bashi dama ya sallar raka'a biyu hmm? kuma ga wannan bawan Allah shine farkon wanda ya fara fadin hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kaga bid'atun hasana kenan ko hmm? amma ya tabbatar musu da shi ko Imam Malik ya ce من افترى بدعه فرعاها حسنه فقد زعم ان muhammadan خان risala duk mutumin da ya kirkiro bid'a sai yana ganin wai bid'an tana da kyau wai ga wata bid'a mai kyau to kamar ya cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ha'inci ga sako annabi ya koyo wani abu kenan daga baya ya gano yace fa malam yakun yawma izin dinan la yakunu al yawma dinan hmm. la yakunu al yawma dinan abinda bai zama addini a wannan rana bai zama addini yau to me za mu ce kan wannan al'amari me za mu ce ya halatta ƙirƙiro da baya halatta wannan ya sunanta suna ce ta ƙaririya sahabbai tun da annabi na raye sukan aikata wani abu su gani mai annabi zai ce kamar wannan wanda ya ce ah, hamdan kasiran ɗayi ban fara kamfi? ya aikata a gaban annabi kuma annabi ya ce wane ne ya faɗi wannan annabi ya nuna goyon baya ga abin da ya faɗa ya zama sunna da babu kyau nan take manzo Allah zai kushe to sahabbai suka aikata wani abu manzo Allah ya duba ya gani an gano wannan ko in manzo Allah ya duba shi kenan to kaga bayan annabi ya riga ya rasu musulunci ya riga ya cika al yawma akmaltu lakum dinukum in dinakum in Allah. wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan to shi zan malik yace fa malam yakun yawma idhin dinan la yakun al yawma dinan hmm. abin da bai zama addini a wannan rana ba bai zama addini yanzu to yanzu babu wani mutum wanda zai zo yanzu ya kirkiro wani abu ya ce mishi mai kyau la ba a sauraren shi an gane manista hasana faɗar shara inji imamu shafi'i hmm. duk mutumin da ya ce ni a gani na kaza na da kyau to ya kirkiro shari'a a gani na a gani ka wa man anta wa man antum muha ta yakunu lakum inda hmm. wai ku eh to wannan baya halatta ina fatan gani duk abin da mutum ya aikata a gaban manzo Allah a zamanin annabi annabi yayin shiru ya zama hujja eh na'am fastajaba Allah li Asim bin Thabit yawm usiba sai Allah ya amsa addu'an eh sai Allah ya amsa addu'an Asim bin Thabit ranan da aka musibantar da shi na'am fa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu khabarahu sai annabi ya ba sahabbansa labarin su wa ma usibu na usibu da abin da aka musibantar da su wato ya aka yi annabi ya sani an masa wahayi dama sun ce ya Allah ka ba annabi labari to Allah ya bashi labari wa ba asana sun min kuffar quraish ila asim sai wasu mutane suka aika wasu mutane daga cikin kafiran qurayshawa suka aika zuwa ga asim hina huddisu annahu qutila lokacin da suka aka ba su labari cewa an kashe shi da yi wutau bi shay'in min suka ce a zo da wani abu daga garin su tabbatar suna so a zo da wani gaba a zo da ko rigansa ko hulansa ko dai wani abu nashi wanda ya shahara da shi dan a tabbatar shi ne aka shi saboda su ji daɗi wa kana qad qatala rajulan min ulama'ihim yawm badr ya kasance shi wannan bawan Allah Asim ya kashe wani mutum daga cikin manya-manyan su su Qurayshawa ranar yakin Badar to suna so su dauki fansa to sai suka ji labari ma ai an kashe shi wa bu'isa ala asim misl zullati min ad-dabr to da suka je suka ce a dauko wani abu daga cikin gabobin jikinsa sai aka sai suka tafi za su je su dauko sai aka aiko ga asim da wani abu misalin inuwa inuwa wani abu kawai inuwa na ainihin wato duhu an gane ko na ainihin paris duhu na irin paris ka lullube asim din fahamar min min rasulihi sai wayannan wayannan cunkoson farin sai suka cece shi suka ba shi kariya daga 'yan sako da suka zo kasa wajen sai zan ba su samu damun zuwa wannan wajen falam ya kadduru ala an yaqta min lahmi shay'a ba su samu iko akan su yanke wani abu daga cikin naman ka ba sun kasa yanko wani abu saboda Allah ya ba shi kariya kaga shi ma wannan na cikin mai. yana cikin karama na waliyai eh na'am so insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda aka sani dama an saba neman taimako wajen yaƙi ana wajen yaƙi ana yi bana amma wajen wajen mu'amala don mutum ya yi wadda zai kashe shi ya babu wanda ce don mutum ya yi wadda wajen mu'amala kashe sai ya hukunta shi kan laifin da ya yi kawai na Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Nan wurin da aka ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mikfal din nan. To ayan nan ta ce wallahu ya asmu ka minan nas. Mm. Tambayar da ake wai wurin da manzo Allah ya sanya hulan kwano dinnan. nan. Mm. To ai Allah ya ce wallahu ya asmu ka minan nas. An yi tsutuluka. An gane? Amma kuma wannan bai hana a cutar da shi ba yi. An gane Allah ya tsare shi kansa kashi. kuma dan an ce an tsare shi kare ya kashe kuma ya nuna kuma kawai ya bude jikin shi kawai kare ya dauki wani mataki an gane al'akas bil asbab yana nan duk da cewa Allah ya ce ya tsare shi zai tsare shi Allah kuma bai hana yi akas bil asbab ba sannan kuma bayan haka kuma ma ko da ba zai ba za a kashe shi din ba ai za a iya ci mai ciwo saboda haka domin kariya daga jin ciwo kare ya wahala shi ya sanya ya sanya wannan ah,

na fahimta tukana tana da kenan cewa su din nan su mutane ne wanda yake kawai wanda ba sa tausaya wa mutane su sun cika tsada amma inda sauran bangare ne gila sauran kabilu gila ba za su yi tsada ba gila gwarawa suka zo za a samu sauki ga sauransu shi ne abin nufi kaga kuma ya kamata irin wannan a gyara duk wani abu wanda zai sanya a dinga ganin mu mugaye ne ba mu da kyawawan ɗabi'u ya kamata mu nisance shi an gani kaga ta faɗa wai inda kabila a wai kabila kaza ne zalla saboda haka su din nan tsada za su to me kaga wannan ai ba abu ne mai daɗi a ce to haka mata ce irin wannan ɗabi'a an gyara ko a ce ai salafawa ne zalla kasan mutane ne masu kaza kaga wannan ai an an wato abin zai shafi da'awan ko zai shafi da'awa to ya kamata ya zama an san mutane da tausayi da kyawawan dabi'u da cika alƙawari da rukon amana da sauransu eh subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta